wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna ranar ah, litinin watan ramadan yana da kwana 23,443 hijiriya kuma yau muna 25 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya Allah ya sake haɗa mu a wannan matsalaci na area 11 masallacin fcda da yake area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wadda muka fara shi tun wato kwana 22 da suka wuce wannan shine a zamanmu na 22 majalisi na 21 a cikin tafsirin ayoyin karshe na suratul tauba wanda muka fara a cikin satuttukan nan uku daga aya ta 119 a cikin suratul tauba din mun kai aya ta 128-129 ayoyin karshe na sifar annabi sallallahu alaihi wa sallam laqad ja'akum rasulun wannan shine zaman mu na hudu karkashin fassara da fashin bakin waɗannan ayoyi a alarma yusuf dabai zai sake karanta mana rasulun sai لقد جاءكم gaba da fashin baki بجيء عند مكتاب بسم الله

a ja'akum rasulun wallahi tabbas manzo ya zo muku mai girman sha'ani min anfusikum wanda Allah ya taso shi daga cikin ku ne ku ce cikin tatacciyar nasaba mafi tsada a cikin ku a bisa tafsirin da muka yi azizun alaihi ma'anittum dukkan abin da zai wahalar da ku yana musguna da yana jin ba daɗi harisun alaikum mai kwaɗayin rahama ne gare ku bil mu'minina wa rahim sannan mai rangwame ne mai jin kai ne ga mummunai to a zaman makin baya muna bi har zuwa kan matsalar azizun alaihi ma'anitu wanda a jiya mun fara da bangaren lura na abin da ake nufi da azizun da kuma ma'anittum mun kawo ishtiqaqat din da kuma abin da yake nufi da larabci wanda karshe abin da malaman tafsiri suka ce a kamar yadda shine abin da ibnu jarir al-tabari Allah ya da rahama ya faɗa ko ya tafi zuwa gare shi da kuma sauran ragowar malaman tafsiri ma'anittum inna azizun alaihi ma'anittum in ji ibnu kathir ya ce ai azizun alaihi anatukum وهو دخول المشقة عليهم والمكروه والأذى معنى دق أبن الذي زما أبن كيني شمتاتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايعكم إن جزي تزقنا ومتانا سواء من أبن أبن الإشاء في رأيوة الدنيا وكما أبن دا يشاء في رأيوة اللاهرة za mu bi rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da dalilai mu gani tabbas abin da duk ya damu annabi ya damu manzon ya damu mu'minai to ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya son wannan abu abu na farko kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa za mu ga hatta sallah da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam an ba shi ita ne guda hamsin amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya koma wajen ubangiji har sai da Allah subhanahu wata'ala ya mayar da ita ta koma guda biyar kuma sai zanto wannan biyar din idan ka yi ta ladanta daidai yake da ladan kamar ta yi guda hamsin kuma babu wani abu da maza'ala sallallahu alaihi wasallam ya yasan zai janyo mana matsala ta shiga wuta ya haɗa mu da ubangiji face sai maza'ala sallallahu ya yi ƙoƙarin ya kautar da mu daga faɗawa cikin wannan abu hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam daga jabir dan abdullahi Allah ya kare ga gare shi mun Allah sama ke cewa inna ma masali wa masalukum yace ni in ka dauke ni kana so ka gane ya nake a gefe guda kuma ga kunan ana so a gane ya kuke in ina tare da ku a kasancewa ta tare da ku ya nake ya kuke sai manzo Allah ka masali rajulin aw qadana to ni kwatance na kamar mutum ne izo kunna wuta a ci balbal to ina kuke ku ta ja'alatil janadib wal farash ya qa'na fiha sai fari da malam buɗa mana littafi ko kuma fari da fada wuta da suka hango hasken wutan nan sai suka dinga zuwa suna ƙoƙarin faɗawa cikin wannan wutar wa shi kuma wannan mutum kamar kenan ku ne kwatankwacin farin wanda idan farin nan suka faɗa wuta mutuwa za su to kuma ga hanyoyi nan na halaka kuna tinkaro hanyoyin halakar ni kuma ni ne kwatankwacin wannan mutumin wa ya zubbuhun na anha shi wannan mutumin yana kokarin hana wayannan farin da fada wuta ko malam mukamman littafi kar su fada cikin wannan wutar amma sai waccan ta zagaye ta nan sai wannan ya zagaye ta can shi kuma duk hanyar da ya ga za su fada wutan nan sai ya biya fare wannan shi ai kira Allah wa nashar a Shi shine a kawo abubuwa a jere guda biyu sai a ajiye su to kuma a kawo 'yansu abubuwa guda biyu wanda ɗaya na farko ne ɗaya kuma na biyu ne misali ka ga masali wa masalukum abubuwa biyu farko ke nan. a rajulun aw qadana al janabib wal farash ana ka masalin rajulul muqidu an nar wa ka masalin janabib wal farash allati taqa'u fi hadhihi an nar an fahimta sai maza Allah ya ce wa ana asirin bi hujazikum an to fa ni ina kama lawurjanku ne ta ku nake nake tuntuka ina kama matattarar maɗaurar zani a ƙugunku ina cin kwalabku ko kuma ina daƙumar ƙugunku ina finci ko kuka ku shiga wuta wa amkin tafallatu minni amma a haka wasu suke fincikewa sai sun faɗa wuta saboda mazala salama ya san ba wahalar da ta kai wuta to shi kuma kullum abin da yake yi ƙoƙari shine ya za a yi kakku shiga wuta saboda azizun alaihi ma anittum abinda zai wahalar da ku ya takura muku ya sa ku a cikin wahala manzan Allah sallallahu salama baya san hadisi ya tabbata a cikin al-mu'jam kabir na Imam bisa tabarani bi sanadin rijaluhu rijalus sahih kamar yadda Imam al-Haythami ya faɗa Allah ya kansa da rahama in banda muhammad ibn abdullahi bin yazid al-maqbari wanda kuma shi ma fiƙa ne amma shi baya cikin rijalus sahih ya rawaito hadisi ta hanyar abi dhar al-ghifari jundub ibn junarat Allah ya kare da a gare shi wanda shi ma yana nuna mana mazala kuma azizun alaina ne azizun alaihi anatuna sai yake cewa tarakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban mu wa ma min qa'irin yuqallibu janahihi fil hawa' ba wani tsuntsu da zaka ganshi gan shi yana juya fukafukansa a sama sararin samaniya illa wa huwa yuzakkiru lana min ilma fatitin zara ya koya mana wani abu na ilimi game da wannan tsuntsu قال يتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما كنت يتي ما بقي من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين وقد بين لكم باب وانا أبدي رجي وانا زي شقد متاني وتاعي ko kuma ya kai mutane aljanna face sai an yi muku bayanin wannan abin daki daki kaga wannan ya nuna ya haɗa mana ma da lafazin harisun alaikum ɗin wanda insha Allah ta yi a tina amma faridi azizun alaihi ma anittum abinda duk zai sa ku wahala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama baya daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi sallama baya so game da abin da ya shafi al'amarin al'umma shine ko labarin ya ba wa musulmai sai ya fahimci musulman nan sun shiga cikin damuwa da labari to sai ya damu har ma sai ya gaya musu wani abu da zai rage musu wannan damuwa hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi wal hadith rawahu at-tirmidhi min hadith imran ibn husayn wa rawahu ahmad min hadith amru آه، ابن العاص ألا يعرف جاء رواه مسلم آه، رواه أحمد عن عمرو بن العاص بسند فهين على شرط مسلم رواية بخاري تأبو سعيد ما مزال صلى الله عليه وسلم إكتوى رانا القيامة وبنجد سبحانه وتعالى زي كراء النبى آدم يتي يا آدم أخرج من akhrij min zurriyatika ba'san na adam waiwaya bangaren zuriyarka ka fito da yan wuta inda za su shiga wuta sai an annabi adam ya ce labbaika rabbana wa ta'ala Allah na amsa maka ina neman taimakonka ina ƙara amsa maka ina ƙara neman taimakonka wa ma ba'asun nar ya ubangiji suwaye kuma yan wuta a cikin zuriyata sai maza Allah sai ubangiji ya ce ka je ka raba su group group kowane group mutum dubu wannan a ma'anar zancen kina mana ba hadisin ne sai ka raba su group group ba duk mutum dubu a tsamu mutum 999 su ne za su shiga wuta sai ka bin mutum ɗaya shi ne zai shiga aljanna maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai fahina izin to da zara an ba da wannan circular an ce mutum dubu duk mutum dubu mutum ɗari tara da tasa'in da tara ‘yan mutane mutum ɗaya ne ‘yan aljanna to a daidai wannan lokacin duk wata mai ciki za ta haihu saboda bala'in wahala sai ta yi ɓarin abin da yake cikin cikinta to yanzu misali mun taho ni da kai sai ka ji an ce a ware mutum dubu a ciki ɗari tara da tasa'in da tara shiga wuta ɗaya shiga aljanna to waye a cikin mu kenan kaga sai dai mu rabu kenan wata fayau irin ya shi wuldan a lokacin duk yaro za ka ga barata ta fito mai saboda bala'in wata ba kullu za ki hamlin hamla haƙi wata mai ciki a lokacin za ta haihu ko ta yi farin cikin na nasa sakara ko sukara kaga mutane suna talayi wa mawon bi sukara ba layi ne na shan a kayan maye ba walakin na azabar wahi shari kawai tsananin azabar Allah ne a lokacin to fa shakka zalika alan nan sai wannan abin ya wa da sahabbai hankali to ka gani al'anatu din ta tabbata nan ko sun shiga cikin damuwa fa shakka zalika alan nan sai sahabbai suka shiga cikin tsananin damuwa hatta taghayyarat wujuhuhum kash-sha'ati as-sauda wato sai ga shi gaba ɗaya fuskar su tari ba cikin saboda firgiti da tsoro to da zara kuma ta shi ma shiga damuwa fa'ala sai manzo Allah sama ce musu kai kwantar da hankalinku min ya juji wa maji 999 an ya juji wa majin domin su ya juji wa maji suna da tarin yawa ku kuma mutum ɗayan da zai shiga aljanna a cikin ku za a ɗauka sai manzo Allah ce an tuntun nasi ku al'umma ta a cikin mutane ka sha'ar fi sauda fi jambi sauran abiya kamar sa ne wanda yake za a ce sa ne wanda yake akawai an san akawalin sa shine baki irin to amma kuma sai a ga wani ɗan farin gashi a gefen jikinsa kaga in ka tashi ai daga nesa ba za ka gano akwai farin gashi ba sai ka zo dab da shi dama wanda ake ganewa sai dai in dangane mai fari biya amma in bikili ne to za ka gani shi kalar ta ce dai ta bikili idan kuma dangane to shi ne za ka hango farin in aka wali ne baki za ka hango sai dai in ka zo kusa da shi sai ka gano cewa ashe akwai wani fari a jikinsa to maza yake cewa ka sha'arkin sauda fi jan da saurin abiyar أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وكما كمر بكين غاشيني أجتم قرن ساعة وانديك أينه وانديك زام الشيء مثلا ne fari ya fari ake ce fari ne eh kili shine fari ko eh eh da platanci a doki da yaren kanuri ko yawwa to kaga mu kuma da hausa muna cewa kili shine fari kenan akawani kuma shine baki bikil kuma shine ruwan ƙasa ko danda kuma shine mai roɗi rodi fari da baki da ko amma asali launin adoki yake amma ana faɗawa wa shanu ga gambu yana zuga tsoho dukko ko ɓarawon shanu shi da yake cewa mai bidar atuwal bai kama danda san kafari ne ko ga kanan kusa in ka gaba baki ne za ka cewa ya shiga hannun duk wata da sai wata rana an hana mu mahallin shahidi a shi ne kaga yana magana ta kuma sai ce mai bidar atuwal wanda yake neman wato akawalin baki ai bai kama danda in ka ga danda mai fari biyar ai ba za ka ce shi bane ko da shi in ya zo yana tsafe shanin sai ya canja muku kala yace san ka fari ne ko ga nan kusa in ka ga baki ne zaka wa, ko ga ka kana wurin ka ga baki ai ba ka ce na ka bane dole ka hakura ka wuce sai ka ga sai wata rana an hana to za Allah yace kamar kilin sani amma yana da ɗan kamar farin gashi ne a jikin kilin sa ko kuma baƙin gashi ne a jikin sa, don haka abin da yake nufi su ya juju wa majujin yawa ne da shi kuma gashi na manzala sama kamar da ke cikin hadisin nawwas ibn sam'an Allah ya kare da a shi manzala sama ke cewa ma kana tafi qaumin illa ma kana tafi qaumin illa kastarata ba yanda za a ya juju wa majujin su shigo cikin al'umma sai sun fa al'umma yawa ku fa duba ku da an ballo su fa za gaba munan duniya mutum biliyan takwas ne da wani abu ko har yanzu ba kai biliyan tara ko to da za a buɗe katangar ya juju ma juju sun ninninka mutanen duniya da baka haka Allah sallallahu alaihi ba a ce wai mutanen wani gari kaɗai ba su kuma mutane ne ba aljanu ba ne mutane ne sosai irin mu, masu numfashi masu magana masu shiga ban ɗaki suna neman abincin da za su ci suna haihuwa irin yadda muke haihuwa suna aure ba dabbobi ba ne mutane ne illa dai allah ya musu wata biyar halitta ne wanda suna da ƙarfi suna da yawa ga su kuma su har mai tace da su irin abin da ba bahaushe ke cewa mai ta saboda duk abin da suka zo kansa sai sun ce mai ruwa ba kuwa ba sa buƙatar sai sun nemi wato moda da za su sha ruwan da ita da sun kafa bakinsu a kan ruwa sai sun zuke tafki guda suke shanyewa don maza Allah ta sallama yake cewa hatta ya murra awailuhum bi buhayrati qabariyya fa yashrabunaha min ma'iha ko fa yashrabuna ma'a zaka ga sahun farko kamar misali in za a yi hawa na sallah ai za ka ga in sarki ya tashi fitowa hakimi hakimi ne ke fitowa hakimin farko ya wuce da tawagarsa can sai ka ga wani ma ya wuce da tawagarsa kai ka in ka hango wata tawaga sai ka ita ka aike ballanta na sarkin kano mai martaba ka a na yi san kai kaga haka za ka ce ha zo kan hakimin tsara ya ko kullum ana magana ya ji wa ma juju irin yadda suke tawawa sun abin da ke faɗo min irin yadda ake hawa hawan sallah to idan sahun farko suka zo za su shanye ruwan gaba ɗaya ruwan buhayar ta tsabariya na ƙarshe in suka zo sai su ga wurin da ruwan da taɓan da kwaɗin da tarewa ɗin ciki da taliban banɗin da duk wani abu da ka sani a cikin wuta a cikin ruwan ma da mai kilago da mari babban tv da sun gama sai na bayan sun zo su sai na fi hada ma a nan wannan ka gulbin kamar wannan wannan wannan wurin an taɓa yin ruwa a wurin wucewa ɗaya fa wannan sun shanye sun tsotsa wajen saboda bala'in ya zuwa shi yasa annabi isa alaihi salam shi ne zai zo ya ceci mutane ai daga sharrin dujen ko zai sauko in a daga zai sauka a damascus dimashq gabas maso gabashin dimashq an gane ko shar'ai dimashq a daidai wata farar hasumiya da ake kiranta manaratul baiza white minaret har yanzu tana nan zai sauka a fuka-fukan mala'iku za su sauke shi yanayin landin a jikinsa akwai mayafi da kuma zani maharudatai jikinsa yana tagar da ruwa kamar ya fito daga kamar ya fito daga wanka ka san mutum ya fito daga wanka ai za ka ga jikinsa da danshi ko to shi ma haka yana takawa ɗaiɗai daga wannan manasul bai ba akwai nisa zuwa masallacin bashin makarai amma zai sauka dab da alfijir ne amma cikin taku kaɗan Allah zai kai shi har ya isa wajen kuma yana numfashi duk arnan da ya shafi numfashin sa ta farkon abin da zai fara shine zai nufo baitul maqdis a daidai lokacin da dujar kuma da shi da tawagarsa sun nufo baitul maqdis to musulman da suka fi ƙarfi a lokacin suna ƙarƙashin tutar mahadi mai dogon zamani suna cikin baitul maqdis sun kulle sun rufe ruf mazala ne ke bada labari sallallahu alaihi wasallam a cikin dogon hadisin na wasu ibn sam'an saboda haka sai annabi isa ya kwankwasa yana kwankwasawa sai aje a buɗe ba wata ana buɗewa maza Allah kuna ganin sa za ku gane shi yana kama da urwatu bin mas'ud as-saqafi radiyallahu anhu yace to da kun yana shigowa a lokacin an tada iqama za a yi sallah asuba shi mahdi zai shige ya ya ja sallah sunansa muhammad ibn abdullah zurriyar hasan ne ibn ali ibn abi talib Allah zai tashe shi ya zo ya sanya adalci a cikin al'umma ya zama sanadiyar dukiya ta yawa a daina maganar wani tsoron talauci ba maganar talauci zai dinga ba da dukiya to a lokacin nan ne annabi isa zai zo yana zuwa ya shiga sai a ce masa taƙaddam ya ruha Allah fa salli bina bismillah ka zo ka ja mu sallah sai annabi Isa ya ce a'a ai kai aka tayar wa kai ne liman dan haka kai ka ja sallah sai Mahadi ya ja sallah asuba da annabi Isa ya yi sallah a sahu a matsayin sa na mamu mazala sama ya ji daɗin wannan ya ce mu ne la annabi Isa zai yi sallah a bayan mu sannan sai a fito ya ce a buɗe ƙofa ga jujjar can fa da makami da shi da yahudawa dubu saba'in suna jiran duk wanda ya fito ya zama nama kawai suna ganin ana buɗe buɗewa sai fitar wata yahudawa da dijal ɗin dijal yana hango annabi za sai ya arta da gudu sai annabi isa ya yi shi yana gudu yana narkewa yana zubanyewa kamar yadda kasar ruwa in an saka gishiri a cikin ruwa yana narkewa haka zai dinga yi za annabi isa zai bi shi har sai sun je wani waje da ake kiransa babu luddin tana nan a falastin to a nan ne nan isa zai cin masa kafin nan ya tasar mazabon ya annabi isa zai zara karta, kari ya tsara masa in ya tsaga shi to zai taho da takobin da jinin ya zo ya nuna ya ce to ga jinin matsayin allah na kashe shi na gama shi ya ce to ko ba zama duk san duk inda kuka ga wani bai rure ku kashe shi to anan yahuda za su dinga guduwa maza da ce har za ta kai balagude zai kuya a bayan dutse ko a bayan bishiya dutsen ko bishiyar ta ce ta'ala fa inna iya yahudiyan faqtulu zo ga bayhude a bayana ka kashe shi maza Allah ce in ban da bishiya ɗaya ita ce kaɗai ba za ta koyi ta fa inna min shajar yahud al-gharqat tana nan kuma suna shuka ta amma kuma da ka ba za ta kare su ba to a lokacin sana annabi isa zai zai shimfiɗa adalci bayan da an yi zalunci a cikinta zai bi duk inda ya ga gicci ya kurasta ya tandaɗe shi ya fata shi zai dinga yin hukunci da adalci da kamantawa za a shiga cikin wata rayuwa mai daɗi a lokacin ana tsaka da haka duk inda aka ji labarin annabi isa ya bayyana to za a dinga ɗiban wakilai tawaga tawaga ana zuwa ana masa mubaya kare da kasar ana tafiya hajji za ta aje a wa ruhun lahi baya to sai an ji mazala suna ce bai na mahun kazalika ana haka sai wa'insu mutane su zo don annabi isa ko cikin min man asama humullah cikin wanda Allah ya tsirar da su ba su bi ba kuma ba a kashe su Dan in dujar ya zo wallahi ko ka bi shi ko ya kashe ka da farko ne zai daga ƙafa. <clears throat> amma daga baya zai kwashe dukiyarku kuma kuna kallon dukiyar ta dinga bin sa kaya asibin na kaman zugar ku dan zuma ba ce kar ku kashe kowa sai kun kawo min shi dujal sai ya gama fitinar mutane sai mutane suna ba su da option illa ko su mutu ko su bi shi to ana tsaka da wannan abin ne Allah zai aiko annabi ta to inda suka yi tsira Allah ya tsirar da su su za su dinga zuwa ga annabi ita fayan ta bi wujuhihim ya dinga shafa fuskokinsu kuma ya dinga gaya musu cewa to kai dan aljanna ne kai ma dan aljanna zai dinga faɗa wa yubashshirhum bi manazilihim fil janna ko min aljanna ta lokacin nan ne fa fa bainama hum kazalik ana haka iz awha Allah ila Isa sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Isa ya ce an akhrajtu ibadati to fa akwai wasu bayina na buɗe musu kofa sun fito ba wani dan adam da yake da karfin da zai iya sare su don haka ka tattara duk musulmai ku kan dutse ba su iya hawa inda kuke ba to a nan ne fa za a yi maza maza a ba da notis a yi maza maza a hau kan dutse za a tattara a dutse gaba daya to a nan ne za a shiga wata rayuwa ta ban tausayi su kuma ya zuzo ba zuzo za su fito duk inda ka sani sai sun karaɗe sai sun yaɗa ɗan mara. sai sun cika duniyar da tsanna duk mutumin da ya gangaro daga dutsen nan kuma ya zama nama haka za a ba shi a yi. mutane ne an ce ‘ya'yan yafis ne dama annabi adam yana da annabi nuhu yana da hamu shine ya haifi bakaken mutane yana da samu shine ya haifi fararen mutane da jajaye yana da su kuma shine ya haifi yajujuwa majuju su kuma yanzu a kan garin su amma dai suna nan a wannan duniyar a wannan duniyar da muke ciki wannan asin suna nan ya fito ma amma ba wani google app ko wani eh, satellite ko wani technology da zai iya hasko inda suke wallahi ba a ba ta inda za ka san ku ba utitun min ilmi illa qalila ilimin da kuke da shi ba shi da yawa kuma katangar da ne ya buga ya gina musu tana nan Allah ya santa tunda ya ba mu labari amma har yanzu ba ture zai iya gano a inda take ba ba wanda kuma zai iya ce maka yau gata to za su zo su yi banna a ban kasa to a lokacin ne za a daɗe tsawon lokaci shekaru ana sama zai zama kan saniya kawai sai ka ji miliyoyin kuɗi ake sai da shi sai wata ina za a samu saniyan ma wanda ji ya za a yi samu to ya zama mai kuɗin duniya a nan lokaci <clears throat> sannan an daina yin microsoft <clears throat> allahu alam a lokacin ko akwai su twitter ko su whatsapp ko su tiktok allahu alam za dai a yi wa'annan ranakun sannan ne in an shiga cikin tsanani ƙarshen ya jijo ma jijin nan mafi duk kusan mafi yawancin su kafirai ba mu ji an ce ga wani mutum a cikin su ba wasu amma dai da bincike ya nuna mutanen kudu maso gabashin a kudu maso yammacin asiya sun fi kama da ko makwabtaka da ko dai tsakanin maguniya da turkiyya amma sifofinsu da kamanninsu suna kama da sifofin mutanen mongolia su kuma kasan dama kusan jinsi ɗaya ne da wani yanki na china suna da hancinsu tamfashe ne za a ya gaya mana fuskarsu haka a zagaye ta ke kalmi jami'in nifarɗa amma magana a cewa suna da falafalan kunnuwa wannan bahaushe ne ke faɗa wawai in sai su kwanta da kunne ɗaya sai su lulluɓa da ɗaya <clears throat> yawanci a cikin tatsuniyoyi ake kawo <clears throat> ba haka ba ne ba nassin da ya tabbatar da haka to sanan ne za a biyo wajen annabi isa a roƙe shi ya roƙe allah wannan masifa allah ya yi ta to sannan ne ba za a annabi isa zai ta addu'a ana ta ijtihali ana tsaka da haka wani mutum zai shahada ya ce shi ne zai sako daga sama duk abin da zai faru ya faru yana sakowa sai tarar da gaba ɗaya Allah ya aiko wa'yansu ƙwari wasu dabbobi yadda ka san me misalin nagaf suna makale musu a wuya annoba za su duk sai su mutu fari su ko na farsa ta faɗin yadda ka san an zo farauta an haharwe za ta rasa dare duk sai su mutu kuma sun mutu ba wanda ma zai iya binna wani a haka za su mutu bawa Allah ne yana kafuwa zai tare ya jiya ma duk sun mutu sai ya garza ya ta gudu ya hau sama yace jama'a ku yi bishara sun mutu Allah ya kashe su sannan sai a tafko to an tafko ne fa za a tarar da ashe abun haka ne ko ina sun cika duniya to ana nan saboda mutane ba za su iya ɗaukar ɗawainiyar binne su sai wani su ya dinga damun mutane manzara sa ce sai mutane ai ta girki da makamansu saboda su har zuwa lokacin za su so da kwari da baka suke aiki yan baka ne maharba ne in iya hari mazala ce za ku ta ƙona wuta kuna ta girki da kwarinsu to kaga mu yanzu muna da gas muna amfani shi kaka ce to yanzu gas ai ake amfani da shi da kalanzir tun da mazala sun haifa faɗa sai fa ya faru fa wa huwa sadiqul masduq gas ɗin za a ɗauke Allahu a'lam amma mun yi imani yanta sannan masu cewa yan china ne ya jijiyo ma jijiyo yi ya duka dai ana faɗar china ne to ai in ka kula ita china ko tana da cutarwa ai tana da amfani ta wasu ɓangarorin daban ko ba ga wasu kuma ya jijiyo ma jijiyo ba su da wani amfani sai cutarwa to ana haka kuma sai kuma a sake ci gaba da roƙon Allah sai ubangiji ya ɗauko ya aiko wata halittu wasu tsuntsaye su dinga iban gawawakin su ba sai inda suke yi da su sannan Allah ya saukar da ruwa a wanke kazantar gaba ɗaya. karnuka sai sun ci naman ya juju ma juju la taskaru sai su yadda ka san suna layi saboda tsabagen koshi da suka yi da naman ya juju ma juju to sannan sai a dawo daidai to wannan ya juju ma juju su ne mutum 999 duka yan wuta ne mutum ɗaya a cikin mu kuma shine ɗan aljanna to kaga bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan don su samu sauki a cikin zuciyarsu salawatullahi wa salamuhu alaihi to da ya faɗi haka a cikin wancan hadisin na jabir wanda na kawo muku a cikin sayyid bukhari hadisi na 6535 sayyid muslim 2222 da kuma 2230 to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni roƙon da nake wa Allah ma fatan da nake ni la arju an takunu rubu a ahalin janna ku kwantar da hankalin ku ni so nake ma a ce ku wannan al'ummar duk girman aljanna amma aka ka aljanna hudu duka kaso ɗaya na kuma in aka haɗa tun daga halitta annabi adam har yanzu har a naɗe ƙasa a ce kaso ɗaya bisa hudu jin namu ne an yi allocation in ka da al'ummar annabi ma sahabbai suka jabir ya ce fakabbar na allahu akbar saboda jin daɗi kaga a can fa shaqqa zalika ala nas ko to manzo Allah da yake ya damu azizun alaihi ma anittum sai musu wannan bishara duk wanda ka ji kaji yayi kabbara ya ji daɗi. Allahu akbar to maza Allah da yake sai ne ma su ƙara jin daɗin da haka sai ce wa inni la arju an takunu thuluth ahli janna kai ni fata na ma ku zama kaso ɗaya bisa uku yace fa kabbarna Allahu akbar maza Allah sai ce wa inni la arju an takunu shatara ahli janna ni fata na ma in aka raba aljanna biyu rabi duk ta mace ni da rabo mutanen musa da mutanen isa da mutanen nuhu da mutanen duk ragowar annabawa a tattara su a ɗaya ɓangaren aljanna to ko a nan aka tsaya za tabbatar da cewa abinda allah ya faɗa azizun alaihi ma'anittum haka ne duk abin da zai dame ku yana tayarwa da manzon allah sallallahu alaihi wasallam hankali ragowar bayanin ya juji wa majuji kuma insha allah ku ji su a su bayanan azizun alaihi ma'anati sawa'un a duniya ko kuma a lahira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu labarin dujan game da abin da ya shafi al'amarin dujan. Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da Allah ya halitta duniya bai taɓa halittar wata fitina da ta kai fitinar dujjal ba ku ga dai masifar kabari amma mu Allah sama yake cewa za a jarrabe ku a kabari kusa da ku kamar yadda za a jarrabe ku irin yadda za a jarrabe ku irin lokacin lokacin dujjal to a amarin dujjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya san cewa dujjal zai bayyana da manzo Allah sama ya san cewa dujjal zai bayyana to bai yi sake da al'amarin dujjal ba a ya dinga gaya musu ya dinga gaya musu al'amarin dujjal kenan dan kowa ya ta kanta in ka san cewa zai zo to za ka yi iya bakin ƙoƙarinka kada ka bari dujal ya zo ya same ka a yanayin da zai iya halakar da kai to a cikin hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu akwai shi wannan dogon hadisi na annawas ibn sam'an Allah ya kare da a gare shi a cikin shi ma za ku gane irin kwaɗayin manzo Allah sama akan wannan al'umma kar ta ɓace da kuma duk abin da zai damu musulmai manzo Allah baya san Imam Muslim ya rawaito hadisi ta hanyar Annawas ibn Sam'an al-Kilabi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam <clears throat> yake cewa zakarar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ad-dajjal zata ghadatin wata ran bayan sallah asuba ko da safe ko da sallah asuba manzo Allah kuma yayi mana wa'azi akan minjal fa khaffada fihi wa rafa'a to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da al'amarin minjal khaffada ya nuna cewa kaskantaccen abu ne minjal shine khaffada bi ma'ana haqqara ya kaskantar da a cewa ba shi da wata fawa a kankin kansa sai abin da Allah ya ga dama wa rafa'a su sannan ko a manzala kuma ya girmama lamarin dujjal ce to fa amma idan fa ya bayyana fa ira fa sai wanda Allah ya tsira kuma haka ne domin tactics ɗinsa sun fi ƙarfin dabara din mai dabara domin farko zai zo ya ce muku shi shi ne shi annabi ne Allah ya ce ku sani fala ya ba'd daga baya ma zai ce muku shi Allah ne ko kuma ya san ba za ku yarda ba to kuma zai dinga raya matattu har zai zo wajen mutum ya ce to ku yarda mana ni Allah ne in kuka ce a sai ce to in na ta ba Allah yana tada matattu ba ya ce in na tayar maka da iyayenka suka gaya maka ni Allah ne za ka yarda manzala ta salama ya ce sai ya ja ku ya je har kushewar mahaifa in kai baka sani ba shi Allah zai gwada masa sai ya je inda aka bunna mahaifanka sai je ce musu ku fito ku tashi ku tashi da izini na manzala ya ce fa yumassilu lahu shaytanan sai aljanu ko shaytanu sai su fito wa mutum a sura da kawai sai kaga kabari yana buɗewa mutum ya fito irin yadda yancin suke nuna fim din nan irin rage rashin nan to sai kaga ana fitowa sai su ce masa ka yi imani da shi mu ma sai da muka yi imani da shi muka tsira to mutum ya ga iyayensa sun tashi don Allah in ba shi da cikakken tauhidi ba shi da ilimi ba sai ya fita ba fa yumathilu lahu shaytanan fi surati abawai zai ce da sama a zo gashi ana tsaka da yunwa da bala'i domin sai an shekara uku ana fama da talauci shekara ta farko sama ta zubar da kaso ɗaya ta rika kaso ɗaya bisa uku na ruwan da ake sauka an ka auna gangano ake saukarwa a shekara to za a rage one over three to kaga dai duk sanda aka ce ruwa ya yi karanci to za a samu agricultural product kayan amfanin gona za su zama sun yi kaɗan to za su rabu, ana tunanin shekara mai zuwa a samu a maye gurbi to sai kuma a shekara mai zuwa sai kuma rabin gaba ɗaya damunan, rabin ruwan ma sai ya tafi to kaga za a ƙara samun kwantiti na adadin abin da za a yi asara na abinci to sai kuma wata shekarar shekara ta uku gaba ɗaya kaso biyu ta uku ma sai ya tafi to an shiga tsananin nan ne fa a lokacin ga yaƙe yaƙi a lokacin dujal zai zo amma ya amurka sama a fatun tsir zai ce da sama fitar zubar da ruwa fatun tsir yanzu ruwa zai sauka wa ya amurul arda fatun zai ce da ƙasa fitar da tsirrai sai ta fitar da tsirrai kuna kallo zai je ƙasar da babu komai khariba fayamurru bi khariba sai je ƙasar da amma ba a zuwa wurin ma wuri ne fako sai ce mata ya arhu akhriji kunuzaki fito da duk abin da kika ɓoye na fassa in akwai gwale zuwa ana wahala haɗa gwal-gwale ba haɓar abinan prestigious stones ake cewa ko alhajarun karima irin duwatsu masu daraja to amma shi kai tsaye ba wahala in dai kuna biye da shi zai ba ku zai ce fito da duk abin da kike da shi man fetur da ake shan wahala shi in yi zo kawai magana zai wa fetur ɗin ya tattaro gaba ɗaya ɗanyen fetur ɗin ya to don allah yanzu yadda muke neman kuɗi wani ina gaji a irin abubuwan barkwanci nan da ake yi na social media ba ya ce masa da a bashi miliyan ɗari da a bashi mata ta gari ya ce a bashi miliyan ɗarin haɗa mai da karuwar goma a irin shakiyarci da yara suke yi ma'ana in dai fa magana kuɗi ce ba wata ba wani matsala kafircewa ma za a iya yi wallahi za a iya kafirce Allah ka bar da imanin wala taj'al na fi dinina to zai ce fito da duk abin da kike da shi za ta fito da shi gaba ɗaya kuna kallon arzikin yana zuwa duk inda ya je arzikin yana zuwa gashi kuma yana tarin jama'a mu a hausa ya ce waje zo da wata yar gangan ya kada ba wata magana ganga ko bai zo da ganga ba bin ake yi ba yana da kuɗi ba kuma a kwana arba'in zai gama kamfen ɗinsa yawmin ka sana wa yawmin ka shahar wa yawmin ka kaljuma'a wa yawmin ka a baqiyati ayyamihi ka kun to shine ma'ana fa khaffada min amrihi wa rafa ya nuna kaskantaccen mutum ne sannan kuma ya faɗi irin girman masifa zuwan dujal din to sai manzo Allah sallama in ji Nawas ibn Sam'an ya hatta zananna annahu fi ta'ifatin nahl saboda yadda manzo Allah kuma ya kai matuƙa wajen gaya mana maganar dujal din nan mu muna tsammanin ma kamar duhun dabinan nan da suke baya ka san madina a in ka tafi can karshe wajen uhud za ka ga kaman gonakin dabine ne suka kewaye madina ya ce Allah muna sai da muka dinga tunanin kamar ma yana bayan dabinan nan ana gama maganar nan zai bayyana to dukkan firgita to wannan firgita din ai za mu iya fassara ta al'ana ko al'anata irin wahala da shiga cikin damuwa shi kuma maza Allah azizin alaihi ma'anikin to nawwat sai yake cewa falamma rufna ilayhi arafa dalika fina muna zuwa wajen manzo Allah sai ya fahimci mun shiga damuwa to yanzu azizun alaihi ma anittum za ta tashi ki sun shiga cikin damuwa to a lokacin nan ne sai manzo Allah ya cewa, ma sha'anukum menene ya dame ku sai suka ce ya rasulullahi zakarta ad-dajjal gadata safiyar nan ka ba mu labarin dujjal kai mana wa'azi game da shi fakhaffafta bin amrihi wa rafa'ta ka faɗi al'amarinsa ka kaskantar da shi kuma ka nuna mana girman masifarsa hatta na zananna annahu fi ta'ifatin naqal har sai da muka dinga tunanin kila yana cikin duhun da binan nan fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghairu dajjal akhwafani alaikum akwai wani abin da nake ji muku tsoro ma wanda ba dajjal ba kuma na ma ku ji muku tsoro menene sai maza sa ke cewa in ya khuruj wa ana fikun in dai Allah ya kaddara fitowar dujal din ina nan da rai a tare da ku fa ana ajiji to kowa ya je ya zauna ni kadai na ishe shi ni kadai zan je in yaƙe shi kai kadai ga yaƙe ne sallallahu alaihi wasallam kaga azizun alaihi ma anittum kuma haka ne manzo Allah sallama da masifa ta zahiri da ake gani da wacce ba a iya ganin ta sai dai a fanta, wallahi a lokacinsa bai taɓa kyala sahabbai da aiki mu yanzu shugabannin mu ana bala'i to su abinda suke sai dai a zauna mitin akan ya za a yi da bala'i iya abinda ake fa'idantuwa da shi na kudin zaman da allowance din watakila da zai iya isa a magance wata daga cikin matsalolin bala'i. amma an yi kwamiti to sai ka ji kuma abin da za a gudanar da kwamiti an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza iya tattalin gudanarwar ma kaɗai wani lokacin ya isa da an mai da hankali a iya maganta wasu matsalolin amma shi annabi sallama an taba jin wata ƙara a madina kowa yana ƙoƙarin ya zai yi ne ta ya za ka fito masallaci ma ka tambayi ma wani hali ake ciki to ka san ba kai tsaye da ka ji an ce ihu barawo tsakar dare ba kai tsaye za ka fito ba tukunna sai ka dan fara jin motsi tukunna ka dan ka fito ko ba haka bane kamar shi annabi sallama sai da mutane suka fara ɗauko makamansu irin kabiya wannan kabiya wannan kun ɗan taho ku yi hanyar masallaci dan ku jiya ya za a yi ne an ɗan harhaɗa ce to ko a dan yi kan sai da maza ya fito da ya da daga wajen madina da makamansa a hannu ce ku je na gama dubawa ba ne. sallallahu alaihi wasallam kuma wannan wallahi ba ta tsuniya ba ce gaske ne to gashi dujal din yace in ya khruju ana fikum fa ana hajijuhu in dai ya fito ina nan fa ana hajijuhu dunakum ku sha zaman ku ni zan je in karyata shi in tsure shi in ta kama maza Allah ya yaƙe shi ma zai yaƙe shi wa in ya khruju walastu fikum amma in ya fito ba na nan famru'un hajiju nafsihi to fa jama'a kowa zai yi ta kansa kowa zai yi ta kansa don haka in ya riske ka sai ka san ya za ka yi wallahu khalifati ala kulli muslim amma na bar Allah ya wakilci ni wajen lura da al'amarin musulmai kowane musulmi ma'ana kamar ka ce ba komai zan bakku da Allah akwai Allah Allah zai taimake ku kaga kenan azizun alaihi ma anittum ta fito sai manzo Allah ya gaba da bada sifar sa innahu shabun qatitun aynuhu ta'ifa ka'annahu ashbaha bi abd al-uzza ibn qatan har wanda yake kawa da sai da maza Allah ya faɗa dama ina nan nake so mu tsaya a mahallin shahid don mu gane cewa lalle abin da duk zai takura muku manzo Allah ta baya ba. daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya so hatta damuwar da za mu shiga a ranar alkiyama mazala su suna sai ya fito ya yaye mana hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim bukhari ya kawo hadisi a cikin kitabut tafsir babu suratu bani suratu bani isra'il babu zurriyatu man hamal zurriyata man hamalna ma'a nuhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin daga Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah salama yana cewa in yake cewa atani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi lahmin inji Abu Hurairah ce an zuwa manzo Allah sama da nama a wata ruwayan farufi a ilaihin zira wa kanat tu'jibu sai akan a cikin naman sai aka nuna manzo Allah sallama karfata dama manzo Allah sallama yana son karfata fa na hasanin ha sai manzo Allah sallama ya danya fici wata daga cikin hasatan sun qal zai ci kenan sai manzo Allah ce ana sayyidun nasi yawmal qiyamah ni zan ja zugar mutane ran alkiyama ni ne ja gaba ni ne shugaban mutane gaba ɗaya ranar alkiyama wa hal tadruna min madha ko min madalik kun san yadda al'amarin zai kasance kuwa sai maza Allah ya ce to yajma'u Allahu nasa na awwalina wal Allah zai tattara mutanen duniya gaba ɗaya tun daga kan annabi Adam shine mutum na farko har zuwa ƙarshen mutumin da za a haifa fi sa'idin wahidin a waje ɗaya yusmi'uhum da'i Allah zai sa mai kira yi kira gaba ɗaya kowa ya ji wa yanquzuhum basaru وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin nan idan an yi kiran rana za ta wato rana za ta zo za ta zo kusa da inda mutane suke zai zamanto bakin ciki da damuwa za su zo wa mutane yanayin da mutum ba zai iya ɗaukar wannan tashin ɗin ba wannan tashin hankalin duk haƙurinta wala ba za ka iya ɗaukar ta ba ranar tashin alƙiyama to a lokacin ne ga Allah kuma ya ci kula kowa saboda a ranar nan ubangiji ya fusata saboda abin da bayi suke aikata fa ya na sai mutane su dinga cewa ala taro na maƙarbala jama'a ba ku ga irin halin da muke ciki ba ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum jama'a ko a nemo wanda zai je wajen ubangiji ya ba ubangiji hakuri ne a cece mu fa yaqulu ba'd an-nas li ba'd sai a samu wasu wakilai sai su ce sai su ga yawa ragowar mutane cewa alaikum bi adam a nemo annabi adam saboda annabi adam kowa ya san matsayinsa fa ya tuna adama alaihi salam mazala ce sai a garzuyo wajen annabi adam sai su ce masa ya adam ta abul bashar kai ne uban talikai baki daya Allah ya halicce ka da hannunsa ya busa maka rai ransa nasa na kudurarsa ubangiji subhanahu wata'ala ya busa maka ransa ya umarci mala'iku su maka sujada to mun san dai ba wani rufa-rufa kana da matsayi a wajen Allah ka san mutum yana neman abu kawai ka je ka ba Allah haƙuri a samu a karɓe mu daga wannan halin da muke sai annabi annabi adam shi da yafi su sanin Allah sai ce inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqtab qablahu mithlahu yau fa ubangiji na yayi wani fushin da bai taɓa yin sa ba walam yaghdab ba'dahu mithlahu kuma yau shine fushin karshe ba za a ƙara yin wani fushi irin wannan ba wa innahu nahani 'an ash-shajarati fa ya hana ni in ci ganyen bishiya a aljanna amma na saba masa na ci nafsi nafsi nafsi yau ta kaina nake ba ta kowa nake ba nema in samu tsira izhabu ila ghairi ku tafi wajen wani karshe bayan an shawara a ce a tafi wajen annabi nu a garzaya a tafi wajen annabi nu alaihi salam sai an je wajen annabi nu a ce an ta'awwalur rusul ila ahli al-ard kai ne farkon wanda aka aiko a duniyan nan wa qad sammaka Allahu 'abdan shakura kuma gashi a cikin suratul isra Allah ya kira ka da suna abdan shakura Allah ya ce innahu kana abdan shakura lalle shi annabi nuhu ya kasance bawa ne mai yawan godiya ishfa'alana ila rabbika Yeah.

baka ga halin da muke ciki ba sai annabi ya ce ubangiji na yau yayi wani fushin da bai taɓa yin irin sa ba kuma ba zai ƙara yin fushi irin ba dan haka ni ma na taɓa yin addu'a ya halakar da mutanen duniya gaba ɗaya Don haka nafsi nafsi nafsi ku je ku samu wani sai su garzaya sai su tafi wajen annabi ibrahim alaihi salam su ce ya ibrahim anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard kai ne annabin Allah ne kai kuma zaɓaɓɓen masoyinsa ba daɗinsa a cikin mutanen duniya kaga halin da muke ciki ka taimake mu ka je ka ba ubangiji haƙuri ka cece mu sai annabi ibrahim alaihi salam yake cewa ubangiji na yayi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai ƙara yin irinsa ba yau kuma ni ma na taɓa yin ƙarya guda uku duk da cewa na yi su ne a bisa zafin Allah abin da ke nufi ya faɗi maganar da masu sauraron su sun fahimci abin da ba shi annabi ibrahim yake nufi ba ba wai ya kantar ƙarya irin samu shi gaba ɗaya a rayuwarsa so uku ya ƙarya kuma ba karya duka ba ƙarya ba ce ba irin tamu ta sa'o ya ce guma an zo an tambaye shi waye kashe waye kakkarya guma kan nan yace babban sa ne kuma ba babban sa bane shi ne amma ya musu haka ne dan ya kafa musu hujja ya ce sara ki ce yar uwa ta ce ke dan kar a kwace min ki ni kuma a duniya ban san wani mumini ba bayan ni sai ke dan da kin ce yar uwata ce a musulunci sai kuma lokacin da za a tafi bautan gumaka baya so ya yana so ya karya gumakan nan yace in nisa in ba ni da lafiya alhali kuma lafiyar ta kala annabi ibrahim yace cewa kullu hati fi zatillah duka ƙaryar da ne nayi ta ne a bisa zatin ubangiji yace ni kad kuntu salasa salata kadhibatin sai a nafsi nafsi idhabu ila ghayri ku tafi wajen wani ba ba to a lokacin nan ne sai a tafi wajen annabi Musa ana zuwa a ce masa kai ma manzan Allah ne Allah ya fifita ka akan ragowar manzanni yi zance da kai ya yi zance da kai bai zance da kowa a cikin mutane ba sai kai don haka ka je ka nema mana ceto a wajen ubangijin ka baka ga halin da muke ciki sai annabi Musa ya ce a'a ubangiji na yayi fushin da bai taɓa yin irin ta ba ina tsoron ka in je wajen ubangiji a fara ta kaina ni ma na kashe wani mutum baƙi ɗin nan kenan da ya kashe yake cewa ina tsoron kar a je a tada wannan ballin yau ku tafi wajen isa shi da kansa zai ba da shawara ce a je ana zuwa ga annabi isa a ce ya isa kai ne manzon Allah kalmar ubangiji da ya jefa ta a cikin maryamu ta haife shi kuma ruhi ne daga ubangiji Ka yi wa mutane magana tun kana tsimman jariri ka je ka roƙa mana ubangiji ya cece mu kada halin da muke ciki annabi isa alaihi salam sai cewa kai ina ubangiji na yayi fushin da bai taɓa yin fushi irin wannan ba to me ruwa ya ce walam yadhkur zamban amma annabi isa shi bai faɗi laifin da ya ba ba wani laifi da bai faɗa ba amma dai ce nafsi nafsi ni ma ta kaina nake ku tafi wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga kowane annabi in an je wajen wajensa baya iya yi to amma a cikin tawagan nan hadda yan al'umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta ce fa ya tuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka fade sai a dungumo a wajen manzo Allah a zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai sai anta rasulullahi wa khatimul anbiya kai ne manzo Allah kuma akan ka aka ƙara annabta wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kuma Allah ya gafarta maka zunubanka inda ka yi ma balle baka taɓa yi ba da za ka yi ma da an gafarta maka na gaba ishfa alana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi to kaga an shiga cikin al'ana ko al'anati zala kuma ce fa an tsaliku ta hatar arshi kawai maza Allah yana jiji ce ba matsala kakku damu saboda azizin alaihi Ma'ani anita yace sai in tafi har zuwa ƙarƙashin al'arshi shi ya san inda al'arshi yake ke ku ku sani yace ina zuwa fa aqa usajidan li rabbi azza wa sai in faɗa in yi sujada ga ubangiji na yace sun yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni sana'i alayhi shay'an lam yaftahu ala ahadin qabli sai Allah ya mun fatahi ya buɗe mini wato a buɗe mini wata ƙofa ta sirrin yaban Allah da yi wa Allah kirari da jinjina ga Ubangiji da ba a taɓa buɗewa wani ba sai maza Allah ya fara ya dinga yaban Allah da sunayen da a lokacin Allah zai sanar da shi su to yana tsaka da haka sai Ubangiji ya ce irfa ya Muhammad irfa arasa tago kanka sal tu'ta roki abin da kake so za a ba washfa tu nemi ceton waɗanda kake so ba da lissa kawai za a baka ceton mazala ce fa arfa ura asiri sai in ɗago na, fa aqulu sai in ce ya ce ya rabbi ummati ya rabbi ya ubangiji na zo ina bara a bani ceton al'umma sai a ce ya muhammad أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من من أبواب الجنة ebo inda duka su a cikin al'ummarka waɗanda daga nan sai aljanna ba hisabi a kansu ka shiga da su ta kofar dama Allah ya sa mana cikin su wa hum shuraka'un nas fi ma siwa zalika min al sannan kuma an ba da dama akwai ragowar kofofin da mutane za su shiga wannan tasu ce su kaɗai. amma ragowar ƙofofin mutane kuma su ma duk da haka za kuma a sake ba su wani allocation ɗin ta su ƙofofin mazala ce wallahi na fi biyadihi na rantse da Allah ma bainal misra'ain min masariqil janna tsakanin sakatar aljanna da hancin sakatar wanda kaga ai sakata ana dan saka tsakaninta da da kunamar da za a sa a rufe ko to tsakanin kunamar da ita sakatar ko tsakanin alhargar da hancin alhargar da ake rufewa to tsakaninsu manzala sassalama ke cewa kamar tsakanin makka ne da himyar ta yaman ke iya fa tsakanin hancin alharga kawai da zakatar ɗan gaf ɗin da ake bayar wannan wanda bai kai santimita ɗaya ba ko in yayi yawa to amma na aljanna saboda girman aljanna komai ban yake a aljanna ko ma bai na makkata wa busra tsakanin garin maka har zuwa cikin tsakiyar sham saboda tsabagen girman aljanna wannan hadisin yana nuna mana cewa lallai duka abin da ya damu al'ummar musulmi to yana takura wa annabi sallallahu alaihi wasallama azizun alaihi ma anittum to anan za mu tsaya wanda kuma ba mu kare akan maganar azizun alaihi ma anittum ba sai Allah ya kai mu Allah ya kai mu sannan ne za mu cike ko mu ƙara shi ragowar a da fatan Allah subhanahu ya ba mu ikon kaiwa mun yi magana cewa muna tunanin ranar da za mu rufe to duba da waɗansu dalilai ya sa tseren laraba insha Allah za mu rufe ranar laraba jibi kenan da raka sai mu taho da mu na hatta ma jibin Allah ya kai mu kuma sai mai yawan rai Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu.